a cikin wannan masallaci ko cibiya ta assalam muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin wannan zaman Allah kuma ya sa karɓaɓɓe ne a wajensa abinda za mu ambata Allah ya datar da mu da daidai ya kuma ba mu ikon aiki da shi kamar yadda malam ya ambata za mu yi nasiha ne game da abin da ya shafi tarbiyyar 'ya'ya wato haihuwa yana daga cikin ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ke ni'imta bayinsa da shi ni'ima ce da Allah ke ni'imta bayi da shi ba wadda ya fi sanin girman ni'imar haihuwa sai wadda ya rasa haihuwa wadda bai haihu ba akwai abin da yake ji wadda kwatance ba zai iya kwatanta abin da yake ji ba sai shi da wannan jarrabawar ta shafa amma dai babu wani abu da ɗan adam zai mallaka na matsayi ko dukiya ko wata daraja da za a ce ya bayar ko ta bayar a ba ta haihuwa ta ce ba za ta ba da wannan abun ba ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala lillahi mulku samawati wal ardi ya khuluqu ma yasha Allah ya ce mulkin sammai da ƙasai na Allah ne shi kaɗansa ya khuluqu ma yasha Allah yana halittar abin da ya ga dama ya habu liman yasha'u inathan yana ba da ‘ya'ya mata ma wadda ya ga dama daga cikin bayi wa ya habu liman ya sha yana ba da ‘ya'ya maza ma wadda ya ga dama daga cikin bayi au yi zukuranan zukuranan wa inatha Allah ya ce ko kuma ya haɗa maza da mata ma wadda ya ga dama wa ya ji ya sha'u a kima. sannan yana sanya wadda ya ga dama kuma baya haihuwa innahu alimun kadir Allah mai ilimi ne Allah mai iko ne duka waɗannan azuzuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata ba wadda ba mu gani ba da idonmu mun ga waɗanda Allah ya bashi haihuwan 'ya'ya mata zalla mun ga waɗanda aka ba su 'ya'ya maza zalla mun ga waɗanda aka garwaya musu maza da mata mun ga waɗanda aka bar su ba su haihuwa duk lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maka wata ni'ima duk lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya maka wata falala ya maka wata baiwa ya maka wata ni'ima abin da ke bukata a wajenka shine godiya ba abin da Allah ke bukata a gun bawa face bawa ya yi godiya ma Allah Allah ya lamunce ma kansa cewa duk wadda ya mishi wata ni'ima ya yi godiya a kan wannan ni'imar Allah zai ƙara mishi duk wadda ya yi butulci za a mishi azaba ko dai a janye wannan ni'ima da aka bashi ko kuma a mai da ni'imar ta zama uquba a kansa amma duk wadda ya yi godiya ma Allah a kan wata ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya mishi to Allah zai mai daɗi akan wannan ni'imar Allah a cikin alkur'ani ya ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah shine ya fito da ku daga cikin mahaifanku iyayenku mata Allah ya ce ba ku san komai ba ba abinda da za ka iya riska ba abin da za ka iya ganewa wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida Allah ya sanya muku ji Allah ya sanya muku gani Allah ya sanya muku zuciya da za ku dinga hankaltan abubuwan da za su amfane ku daga abubuwan da za su cutar da ku Allah ya ce la'allakum tashkurun Allah ce mun yi muku waɗannan ni'imomi ne domin ku yi godiya ma Allah duk inda ka ɗaga wata ni'ima daga cikin ni'imomi da Allah subhanahu ta'ala ya ma bawa za ka ga abin da Allah ke kiran bayi shine su yi godiya ma Allah subhanahu ta'ala. yana daga cikin abu mai nauyi da zai kawo tarnaki wa mutum a ranar alkiyama shine hisabin da za a yi wa 'ya'yansa a kansa wannan yana daga cikin abubuwa da yawa da musulmai da yawa suka rafkana a kansu yadda za ka saba ma Allah a kama ka a kai ka wuta haka ɗanka zai saba ma Allah a kama ka a kai ka wuta yadda za ka saba ma Allah a maka azaba haka ɗanka zai saba ma Allah a maka azaba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wal imam alladhi ala nasi ra'in shugaba da yake jagorantar mutane mai kiwo ne wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi sannan wannan shugaba abun tambaya ne akan jama'ar da yake shugaban ranar alkiyama warrajulu ra'in fi ahli baitihi kowane magidanci mai kiwo ne akan iyalan gidansa wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi sannan abun tambaya ne akan wannan kiwo da Allah ya bashi wal mar'atu ra'iya fi baiti zawjiha wa waladihi kowace mace mai kiwo ce a gidan mijinta game da gidansa da kuma 'ya'yansa wa hiya mas'ula an ra'iyatiha sannan ita abun tambaya ne akan wannan kiwo da aka bata wal khadim ra'in alama li sayyidihi mai hidima ma'aikaci yaron gida mai kiwo ne akan dukiyar mai gidansa wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi kuma shi abin tambaya ne akan wannan kiwon karshen hadisin annabi ya ce ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkan ku masu kiwo ne kuma dukkan ku ababen tambaya ne akan kiwon da aka baku yana daga cikin mafi girma mafi nauyin abun da ɗan adam zai gani a rayuwarsa wadda ya fi komai zama tashin hankali gare shi shine tsayar da shi da za a yi a gaban Allah domin a mai hisabi babu wani abu da mutum zai gani wadda zai taɓa shi wadda zai ɗaga mishi hankali wadda zai dame shi kamar lokacin da za a fito da shi gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala domin mai hisabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman annabi ya ce babu wani ɗaya daga cikinku ba mutum ɗaya daga cikinku face ubangijinsa zai yi magana da shi kai tsaye babu ɗan tarjama a tsakaninsu duk abin da ka san za ka ji a wa'azi ko a wajen karantaswa wadda kai ko ka ƙi Allah zai tsaye da kai ya maka tambaya a kai da kansa in wani abu ne baka daina ba shi da kansa zai tambaye ka me yasa ya hana baka daina ba sai ka yi bayani annabi ya ce babu ɗaya daga cikinku face ubangiji zai yi magana da shi kai tsaye babu ɗan tarjama a tsakaninsu kai tsaye Allah zai tambayi bawa bawa ya bada amsa shine ma'anansa na furugu lakum ayyuhat thaqalan wannan rana da za a tsaye da bayi ita ce rana mafi girma da hatta manzannin Allah ulul azmi minar rusul daga cikin manzanni suke cewa nafsi nafsi annabi ya ba da labari a hadisin bukari wa'annan manzanni sun mutu sun yi zama a cikin kaburburransu har an yi tashin alkiyama irin yanayin da aka yi tashin alkiyama duka sun gani tunda annabi na ba da labari ne akan ceto babba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi sun ga irin rayuwa ta ni'ima da suka samu amma lokacin da al'umma suka tuntuɓe su akan su je su nemi ceto ma al'ummar a wajen Allah annabi Adam ya ce nafsi nafsi ya ce Allah ya yi fushi yau irin fushin da bai taɓa irinsa ba kuma ba zai yi fushi irinsa a bayansa ba ya ce ni baran je in ce komai ba ku tafi zuwa ga wani na za a je a samu annabi nuhu alaihi salatu zai ce ba zai shiga wannan maganan ba zai ce ku je waje na wajen wani na za a je gun annabi ibrahim annabi ibrahim zai ce ku je wajen wani na za a je wajen annabi nu ai eh, wajen annabi musa annabi musa zai ce ku je wajen wani na za a je gun annabi isa alaihi salatu wa salam karshe ya ce ku je ku samu manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in an samu annabi sai ce ana laha ana laha ana laha waɗannan manzanni da hadisi ya yi bayani a kansu banda annabi adam alaihi salatu wa salam dukansu ulul azmi minar rusul ne su ne mafiya daraja a cikin manzannin allah amma dukansu sun ce ba da su je su yi maganan ba saboda ba su san me zai biyo bayan maganan ba wannan fa annabi nuhu ne yake nafsi nafsi annabi musa ne yake nafsi nafsi annabi ibrahim ne yake nafsi nafsi annabi adam yana nafsi nafsi ka yi lissafin kanka a wannan rana da kuma wannan lokacin da abun zai faru kuma yadda ka san kai gaskiya ne ba ƙarya ba ne haka abin yake gaskiya ne yadda ka yarda cewa kai gaskiya ne kai ba ƙarya ba ne kai to haka zuwan wannan rana da wannan lokacin gaskiya ne za a fito da kowane mutum a tsaye da shi a gaba ga Allah ranar alkiyama domin Allah ya mai hisabi hisabi dama shine lissafi duk abin da muke yin nan yana daga cikin abin da yake dole a kanka ka matsa ma kanka don ganewa lahira ba wani abu ne na rufa-rufa ba lissafi za a je ai lissafi ne lissafi ne shi yasa sayyidina umar yake cewa kuma kanku hisabi kafin a zo a muku kai ma da ka iya buga lissafi ma kanka lissafi ne za a kirga abubuwan da kai na ayyukan alkhairi a kirga abubuwan da kai na ayyukan sharri a gwada nauyinsu a baka sakamakon ka. wannan tsayuwa da bawa zai yi a gaba ga Allah subhanahu wa domin a mai hisabi za a mai hisabin kansa sannan a mai hisabin kuma 'ya'yansa yana daga cikin abin da yake faruwa da mutanenmu za ka sami mutum multazim akan addini sallah kullum akan lokaci hidimar addini shige shige da fice na hidimar addini kai kawo yadda muke karatun nan da zaka samu yana zaune komi ana yi da shi na addini amma war haka kuma da zaka samu 'ya'yansa suna kallon fim a gida su ba su yi sallah ba waccan rigimar kuma za ta shafe shi idan ka tafi gaba ka bar su a baya ran lahira za a dawo da kai sai an gama naka kafin ka tafi wannan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda haka yana daga cikin mafi girman tarnaki da ɗan adam zai wayi gari da shi a filin alkiyama shine hisabin da za a yi mishi akan 'ya'yansa annabi ya ce warrajul ra'in fi ahli baitihi kowane magidanci mai kiwo ne akan iyalan gidansa wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi kuma da a mai tambayoyi akan wannan kiwo da aka bashi cewa za a yi ma tambayoyi ai ka san ba sunayensu za a ce ka faɗa ka wuce ba yaro ne aka baka shi shi bai san shi waye ba tun bai san shi waye ba suna kai ka sa mishi inda ya wayi gari yana rayuwa inda ka kai shi ne bai zaɓi anguwa ba bai zaɓi gari ba bai zaɓi makaranta ba wannan duka an damƙa a hannunka kai za ka zaɓa mishi yaya za a wayi gari yaron nan allah ya tsare yana shan wiwi kuma ka ce babu ruwanka ba an baka shine da wayonsa ba ba an baka shine bayan ya kosa ba an baka shine tun abin da zai ci sai abin da ka zaba mishi idan kaga mutum baya iya cin abincinku irin abincin da ya saba iyayensa suka bashi yake ci shi yasa ya saba da shi waɗannan da su zo da irin abincinsu kaga ba da ka iya ci ba wancan yaren ko wancan kabilan ko waccar ƙasan da irin abincinsu kowa yakan tashi ne da irin abincin da ya samu a cikin gidansu ashe hatta abin da zai ci shi wadda ya ga iyayensa suke ci shi shi ya sani abinci annabi ya ce za a mai hisabi akan waɗannan yara ranar alkiyama maganan hisabi naka kai kai kaɗai ne ƙididdigan ayyukanka kai kai kaɗai ne ta iya yiwuwa yaran kuma ya zama guda biyar da a yi maka hisabi a kansu kai naka kai ɗaya nasu su biyar shi yasa Allah a cikin Alƙur'ani ya yi kira ga waɗanda suka yi imani ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahalikum naran Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ku tseratas da kanku ku kare kanku da iyalanku daga wata wuta ta masifa ya ayyuhallazina amanu Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ku anfusakum ku kare kanku wa ahalikum da iyalanku naran daga wata wuta kowane magidanci aiki biyu Allah ya bashi ya kare kansa Allah ya ce kuma ya kare iyalansa ya kare kansa ya kare iyalansa idan mahaifi ya yi duk abin da ya yi wadda Allah ya ɗora mishi na sauke nauyayyaki da yake kansa sai aka samu jarrabawa na tangarɗan tarbiyya to nan zai barranta a gaban Allah amma ko zai barranta sai an kira shi ya yi bayani idan uba ya yi duk abin da ya yi na sauƙi hakkin 'ya'yansa a kan shi abin da ya shafi tarbiyya abin da ya shafi gudanarwansu abin da ya shafi lura da su rayuwarsu da ruhinsu duka abin da ya kamata ya yi sai aka samu kuma tangarɗa a tarbiyyar in ya tsaya gaban Allah ya yi bayani Allah zai barantar da shi annabi nuhu alaihi salatu wasalam ya samu irin wannan jarrabawar amma idan aka samu sakacin iyaye a wata gaba ta tarbiyya ta addinin ɗansu to Allah ba zai bar su a kan wannan gabar ba dole su karɓi sakamako na gurɓata rayuwarsa ko sakaci rayuwarsa ta gurɓace shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yi amfani da yaren da kowa zai gane a duniya sai ya yi amfani da lafazin kiwo kiwo idan dabbobinka suka je suka yi barna kai da kake kiwo ai baka ce a kama dabbobin a je a kai su kurkuku ba kai wadda aka ba mu kiwon kai ma ai ba da a barka ba za a iya kama su a tsare su a tsare su kafin a ga sakamakon yadda hukunci zai kama amma kai ne dabbobin da ka sake suka yi barnan ai dai ka san ba za a barka ba za a yi ma kowa daga cikin mu hisabi akan abin da ya haifa Ba ka da wani yaro guda ɗaya duk ƙanƙantarsa da ba zai iya zama sanadiyar samun rahamarka ba kuma ba zai iya zama sanadiyar faɗawarka cikin azaba ba kamar yadda muka ambata idan ka sauke nauyi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora maka na ku kuma wa ahalikum naran ku kare kanku da iyalanku daga wata wuta mai tsanani in ka yi abin da ya dace sai ka barranta idan ka yi sake da shi ko kuma aka samu matsala daga wajenka jama'a Allah ba zai barka ba wannan rana da za a tsayi da iyaye a yi musu hisabi akan 'ya'yansu duk daren daɗewa akwai randa da za ka ganka a tsaye ana ma tambaya akan waɗannan rana akan waɗannan yara tun da annabi ayya ce, war rajulu ra'in fi ahli baitihi kowane magidanci mai kiwo ne akan iyalansa wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi kuma shi abin tambaya ne akan iyalan wal mar'atu ra'iya fi baiti zawjiha wa waladihi kowace mace mai kiwo ce a gidan mijinta da 'ya'yansa wa hiya mas'ula an ra'iyatiha ita ma za a mata tambayoyi akan kiwon da aka bata wannan maganan da gaske ne da gaske ne idan mahaifi yana tuna haka yana tuna haka yana kuma sane da hakan zai faru na amai hisabi da tambayoyi akan 'ya'yansa to dole ya kwanda shirin yaya za a yi ya kubuta a gaba ga Allah ranar alkiyama domin muna sallah ne muna riƙe da tauhidi ne muna bin sunnoni ne muna ayyukan alkhairi ne don mu kubuta daga azabar Allah mu samu rahamar Allah idan ka rike wani gefe sai ka sake wani gefe kuma gefen zai iya kai ka zuwa ga azabar Allah ai baka yi dabara makanka ba to abu na farko da yake wajibi akan iyaye wajen tinkaran wannan ƙalubale shine yarda da cewa dukkanmu bayin Allah ne dalilin da ya sa Allah ya halicce mu shine don mu kaɗaita shi da bauta wannan ka kwanda sanin haka kuma ya zama kana tunasar da kanka haka dalilin zuwanka duniya shi ne don ka bauta ma Allah shi kadai ba abokin tarayya Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya ce ban halicci aljanu da mutane ba sai don su bauta mu wannan shi ne dalilin halittarka me ya kawo ka duniya Shi ne don ka bauta ma Allah duk abin da ka ga kake yi a rayuwa ribar kafa ne kana harkan ofis ɗinka wannan yana kasuwancinsa wannan yana wata sana'arsa wannan yana waɗansu harkokinsa wannan ya je ya dawo wannan ya kai ya komo duk abin da kake yi a rayuwa ribar kafa ne amma dalilin da ya sa kai aka kirkiri halittarka shine don ka bauta ma Allah wannan shine dalili duk abin da ka yi a duniya in ka kuskure wannan za ka yi nadamar da ba za ta gyaru ba idan ka kuskure wannan za ka yi nadamar da ba za ta gyaru ba Allah a cikin alkur'ani yake cewa wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna Allah ya ce ka tuna yarjejeniya da alkawari da muka yi da 'ya'yan adamu mu kenan tun suna tsatson annabi adam alaihi salatu wasalam wa ashhadahum ala anfusihim Allah sai ya shaidantar da su a kan kansu da kansu lokacin da za a yi yarjejeniyan Allah bai ce a zo a rubuta a ajiye a matsayin shaida ba Allah bai kira mala'iku ya ce ku zama mun shaida ba sai ya sanya 'yan adam su da aka yi yarjejeniyar da su Allah ce ku zama mun shaida akan kanku da kanku alastu bi rabbikum ba ni ne abin bautar ku ba idan kun zo duniya ba ni za ku kaɗaita da bauta ba kalubala shahidna duka 'ya'yan annabi adam alaihi salatu suka ce Allah mun maka shaida akan kanmu da kanmu Allah sai ya ce an ƙulu yawmal in inna kunna an haza gafilin Allah ya ce to amma kar mu haɗu da ku ranar alkiyama ku ce mini kun rabkana kun manta wani abu ya ɗauke muku hankali daga wannan yarjejeniyan Allah ce kar na haɗu da wani a cikinku ya ce ya shagala daga wannan yarjejeniya wallahi dalilin da yasa kenan duk al'ummar da Allah ya tayar a bayan ƙasa sai ya turo manzo ya tunasar da ita akwai fa alkawari tsakaninta da Allah واذكروا ni'matallahi alaikum wa وميثاقه الذي واثقكم به yarjejeniya da kuka kulla da shi wa malakum la tu'minuna billahi war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum sai yace wa qad akhadha mithaqakum Allah ya rike alkawarin ku kun yarjejeniya da shi dukkan mun nan mun yi wannan alkawari ma Allah na ɗauka ma Allah alƙawari? idan ya kawo ni duniya zan yi addini zan bauta mishi tsakanina da Allah da ikilasi zan zan mutumin kirki ka yi alƙawari ma Allah za ka bauta ma Allah tsakaninka da Allah matarka ta yi alƙawari ma Allah za ta bauta ma Allah tsakaninta da Allah ‘ya'yanka sun yi alƙawari ma Allah da su bauta ma Allah tsakaninsu da Allah mu muka zama shaidun kanmu da kanmu a gaba ga Allah ayar kuma Allah ya yi togaciya an ƙulu yau malkiyamati ai li Allah ƙulu yau malkiyamati Allah ya ce karfa mu zo mu haɗu da kura don alkiyama ku ce inna kunna an haza gafilin mun rabkana da wannan alkawari ko yarjejeniya saboda ka abu na farko manufar halittarka shine don ka kaɗaita Allah da bauta kar ka manta da wannan duk abin da ka je da shi lahira idan baka tsare wannan ba wallahi Allah ba zai saurare ka ba wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki mu'az a kan jaki suna tafiya ya ce mishi ya mu'az a ta dari ma alal ibad wa ma ibadi alallah ka san menene hakkin Allah akan bayi menene hakkin bayi akan Allah Allah bayi ba su da wani hakki akan Allah da suka cancanta sai wadda Allah ya ba su e ka ce kai kana da wani hakki a kansa hakkin kuma na haƙul ibadi alallah hakkin bayi akan Allah Allah yu'adhiba man la yushrika bihi shai'a Allah ba zai azabtar da wadda bai mai tarayya da komai ba ka sani ɗanka bawan Allah ne ‘yarka baiwar Allah ne ba bayinka ba ne ba akwai abin da ubangijin da ya halicce su yake so ya gani tattare da su ba kai ne za ka zauna ka kalli abin da kake so a cikin yaranka shi zai yiwu abin da baka so ba zai yiwu ba a'a su yaran suna da allan da ya halicce su shi allan da ya halicce su yana da hakki a kansu kamar yadda kai uba kake da hakki a kansu hakkin allah da yake kansu ya fi girma a kan hakkinka da yake kansu idan ka fahimci cewa kai bawa ne na allah 'ya'yanka bayi ne na Allah to abu na biyu shine ka zauna ka kalli yaya ubangijinsu yake so su rayu domin shine mai karɓar ransu shine mai hukunci a kansu shine mai wuta mai aljanna idan ɗankan ya mutu Allah za ka roƙa ka ce ya gafarta mai ai kaga ba za ka mai dole ya gafarta mishi ba allan za ka roƙa ya kai haske kabarinsa tun da kai baka da haske da za ka kai kabarin ɗanka allan za ka roƙa ya gafarta ma 'yarka ya kai haske kabarinta kai baka da hasken da za ka kai mata kabarinta to dole kuma rayuwarta ya dace da yadda ubangijin da ya halice ta yake so domin da yawa al'ummarmu da yawa al'ummarmu za ka ga tunaninsu kawai suke farlanta shi akan 'ya'yansu ba su tunanin wannan yaron yana da ubangiji ubangijinsa na da haƙƙi a kansa tunaninsa shine rayuwar yaron babu wata gaba a rayuwa babu wata gaba a rayuwa duk kankantanta in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, face hakki ne akan kowane annabi ya nuna ma al'ummansa abin da zai amfane su duk ƙanƙantansa kuma ya gargaɗe su daga abin da zai cutar da su duk ƙanƙantan wannan abu bayi ne na Allah akwai tsare-tsare da ubangiji ya tsara akan rayuwarsu akwai abubuwa da ya nusar da su a rayuwarsu a matsayinsu na 'ya'yanka akwai dokoki da Allah ya ɗora musu bayan nashi har naka kai mahaifinsu da mahaifiyarsu wadda in ba su bi wannan ƙa'ida wajen mu'amalantar ka ba kyautata maka ko kyautata ma mahaifiyarsu Allah ba zai bar su ba haka kai akwai yadda ya tsara kai maka mu'amalance su yana daga cikin abin da yawa daga cikin iyaye suka gagara riska a game da yaransu yaro yana ɗaukan alƙibla ce ta rayuwarsa tun yana ƙarami a cikin gida a lokacin da kai kake tunanin baya ankara da abin da yake faruwa domin da yawa daga cikin iyaye da yawa daga cikin iyaye ko fada fada da nasiha da jan hankali ma yaro ana mishi ne kawai in yayi laifi inda uban zai zauna da yaron bai yi komai ba to bayi da lokacin da zai ce bari ya kira yaron ya zauna ya gaya mishi waɗansu abubuwa na rayuwa in ka ga ya kira shi zai gaya mishi wani abu to watakil yaron ya yi laifi ne daga nan ake samun tangarɗa ta farko yaro tun yana shan mama tun yana shan mama yake fara tsinkayar abin da rayuwa take ciki tun yana shan mama yake fara tsinkayar abinda rayuwa take ciki yanzu inda za ka samu yaro ɗan shekara biyu ko wadda ma bai fara magana ba inda za ka tsaye da shi a tsakar gida ka ce mishi nuna min kunnenka zai sa hannu ya nuna amma a lokacin ba zai iya faɗan kunne ba ina cikinka zai nuna nuna min buta zai nuna a lokacin da kai kake tunanin yaro ne shi kuma a lokacin yake kofiyin duk abin da kuke yi a cikin gidan babu yaron da an haife shi sai ya yi wayo za a kira shi a ce mishi wannan buta ne wannan kicin ne wannan cokali ne wannan kaza ne kawai kuna mu'amala da abun yana naɗa abun ba yaron da a gidansu in hausa ake yi sai ya fara wayo tukunna a kira shi a ce mishi zo abin da yake nufi kaza kwanta abin da yake nufi kaza lokacin da kake ce ma yayunsa ko mahaifiyarsa take ce ma yayunsa ka je ka kwanta a lokacin yakan gane kafin ɗanka ya fara magana duk yaran da kuke a cikin gidan ya haddace kafin ya fara magana jira kawai yake allah ya buɗi bakinsa ya fara magana yana kiyaye duk abin da kake in ka zo ka tsaya a tsakar gida kana zagin uwarsa duk abin da kake faɗa wallahi yana kiyayewa to wannan matsalan aka samu sai ya zamana a lokacin da ya kamata a ɗora su a ajin farko na turba a lokacin ana ganin ba su ma mallaki hankalinsu ba ana ganin ba da su iya ɗaukan abin da ake ɗauka ba duk gidan da ka samu in gidan turanci ake yi yaro na tashi a gidan kawai turanci zai yi idan fulatanci ake yi yana tashi kawai zai kama fulatanci idan hausa ake yi zai kama ba za a ce kuma za a zo a sake koya mishi bayan yana ji ana yi ba so lokacin da ya ji ake abun da ake yi a cikin gidan a lokacin yake kiyayewa saboda haka duk abin da kuke faɗa a yarenku duk abin da kuke faɗa a hiranku duk abin da kuke faɗa a maganganunku ɗanku yana riƙe wannan abun kafin a buɗi bakinsa shi kuma ya fara maimaitawa shi ya sa wata ran idan yaro ya fidda wata magana sai a dinga tunanin ina ya same ta kuma za ka samu agun uwarsa ya samu wannan magana saboda haka abu na farko abu na farko shine da wa za a zauna a gina irin waɗannan yara shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi togaciya a wajen aure dole ka samu abokiyar aiki wadda za a gina gidan da ita dole ta samu abokin aiki wadda za a gina wannan gidan da ita matsalar shine za a muku hisabi akan yaran annabi ya ce kai ne gida akwai ɓangaren ka da za a ma hisabi a kai ita ma akwai ɓangaranta da za a mata hisabi a kai dole ne ma'aurata dole ne ma'aurata ya zama abokan aiki ne to kamar yadda muke maganan yanzu akwai matar da har yanzu ma mijin bai gama rigima da ita ba akan sallah zai iya shiga ya same ta war haka ba ta yi sallar magariba ba to wannan tukunna yaushe aka fara aka gama da ita aka dawo kuma a haɗa kai da ita a sa yaranta su yi sallah kamar yadda muka faɗa shi yaro yana ɗaukan saƙo ne ta abun da ya ga yake faruwa da yawan iyaye kuma sukan ɗauka da su gaya ma 'ya'yansu ne magana su ji akwai lokacin da yake ji amma kaso mafi yawa na me zai yi a rayuwarsa abin da ya ga yake faruwa shi zai yi abin da ya ga yake faruwa shi zai yi ba abin da kuke ce mishi ya yi ba idan da uwa za a kira sallah tana aiki a kicin ɗinta ko tana wani sabga a cikin gidanta ana kiran sallah in ta ji kiran sallah sai ta cire hannunta a cikin aikin ta ce an kira sallah ta wuce kawai ta je ta shiga ɗaki ta je ta yi alwala ta je ta yi sallah gobe tana aiki ana kiran sallah ta faɗa da bakinta an kira sallah ta cire hannunta a cikin aikin ta je ta yi sallah gobe ko jibi ana kiran sallan yaran da su ce mama in kira sallah shi yaro abin da ya yake faruwa yake yi amma shi za ta ce mishi ka yi alwala ka tafi masallaci har ya je masallacin a yi sallah a idar ya dawo ya samu ita ba ta yi sallan ba to zai ci gaba da yin sallan ne kafin ya fi ku daga lokacin da ya wuce barazanarta daga lokacin da ya wuce barazanarka to kuma sallan ba zai yi ba za ka iya cewa ya je ya yi sallan ka fita kofar gida ka same shi kuma yana tsaye saboda yanzu an kawo lokacin da da kai uba da uwa da yayunka da kannanka da baffanunsa kenan sai kun yi gayya in kun yi wasa a hakan ma ba za ku iya da shi ba a lokacin da ya kamata a yi abun ba ku yi abin ba shi kuma gwargwadon yadda yake girma gwargwadon yadda tunaninsa yake daɗa karkata akan abin da bai da amfani ashe kenan wannan aiki a matsayinka na musulmi da ka san wannan yaro za a tsayi da kai a yi maka hisabi a kan wannan aiki da ɗanka zai yi ashe dole ka tashi tsaye ka ga me ya kamata ka yi annabi yaqub alaihi salatu salam. lokacin da ɗansa annabi yusuf alaihi salatu salam ya yi mafarki yana ƙaramin yaro tsakanin shekara bakwai zuwa shekara tara idh kala yusuf li abihi ya abati ni ra'aitu ahada ashara kaukaban wa shamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin yazo ya samu mahaifin ce mishi baba yi mafarki na ga waɗansu taurari goma sha ɗaya da rana da wata sun zo sun faɗi sun yi sujuda a gaba gare ni sai ya kwaɓe shi ya ce to wannan mafarkin da kai karkabar 'yan uwanka su ji a lokacin annabi yusuf alaihi salatu wasalam ba komai zai iya riska ba na wani abu da za a gudanar a kansa saboda haka mahaifin ya ce mishi karkafa karka gaya ma 'yan uwanka wannan mafarki da annabi yusuf alaihi salatu wasalam ya yi can bayan shekara arba'in lokacin da iyayensa suka shigo misira wa rafa abawahi alal arshi wa karru lahu sujjada wa qala ya abati hadha ta'awilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqa yace baba kaga fassarar mafarki na ya tabbata Allah ya tabbatar da shi da gaske yayi abun bai wuce shekara bakwai zuwa tara ba yau bayan shekara arba'in yana rike da abun ba tuna mishi akai ba to kai a wannan shekaru na shekara bakwai ko takwas in kai kana ganin bai kai ma ka yi magana da shi ba ko wannan suratul lukman da aka kawo kissar lukman da ɗansa yana mishi bayani bai wuce waɗannan shekaru ba to kai a lokacin kana ganin bai kai ma ka isar mishi da saƙo ba lokacin da kai kuma a tunaninka ya kai saurare ka a lokacin wayonsa ma ya fi naka hankali ne kawai ka fi shi amma in wayo ne tsakaninka da ɗanka ɗan shekara sha bakwai sai ya shekara biyu uku yana ma wayo baka gano ba kawai bayi da hankali ne me rashin hankalin ai bai kamata ka yaudari babanka ba me hankali zai yaudari babansa wadda damuwansa ya ga ka zama wani a rayuwa kuma a ce duk gadar zaren da ka shirya wa shi za ka shirya kaga ba hankali amma lokacin da ka ga ɗanka daga shekara sha hudu zuwa sha bakwai ɗin nan yadda kake da shadul haka yake da shadul haka ne kuma a kan nashin nan za ku iya raba gari lokacin da ya kamata ka isar da abubuwan da za ka isar din a lokacin ka auri wacce take zama a falo tana canza channels a gidan tv tana kalle-kallanta yaro ya riga ya kan gari a tsakanin gida yanzu kuma kana so ya canzu ya kai matakin da kuma sai an yi gayya shi yasa yana daga cikin kuskure da mutum zai yi a rayuwarsa auren fashion a ka nemi abokiyar zama za ka iya matar nan ku haifi 'ya'ya biyu ko uku ko hudu ka kwanta ka mutu ka barta da yaran sai abinda ka ji labari kana kwance a kabari ka auri matar da ko mutuwa ka yi 'ya'yanka da su je sallan jam'i ka auri matar da ko mutuwa ka yi ka barta da yaran yaranka ba za su zama mutanen banza ba ki auri mijin da ko mutuwa kika yi kika bar shi da 'ya'yanki ba da su lalace ba wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih wallazi khabusa la yakhruju illa nakidan gari gurbataccen gari wal baladu tayyibu ƙasa gurbatacciyar ƙasa wal baladu tayyibu gona lalatacciyar gona ya kurju na batuhu wal baladu tayyibu gari da yake kyakkyawan gari nagartacce gona nagartacciyar gona ya kurju na batuhu bi izni rabbihi abinda zai fito a gonan kyakkyawa ne mai albarka da izinin Allah wallazi khabusa Allah ce amma wajen da ya gurbata la ya kurju illa nakidan ba abin ke fita a gun sai gurbatacce cikin wahala da kunci ka bi ayoyi da suke magana akan tattaunawar lukman da ɗansa ka ji lafazin ya bunayya ya kai ɗan ƙaramin ɗana sai ce mishi la tushrik billah kar ka yi shirka da Allah ya bunayya ya ce mishi ya kai ɗan ɗana ƙin sala ka tsayi da sallah ka tsayi da sallah ka fito da ɗanka ko sallah kar ka dinga nuna ma ɗanka ya yi sallan don kai kake so ya yi sallan ka nuna mishi ya yi alkawari ma Allah zai tsaye da sallah zai yi sallah ko bayan ka mutu ka nuna mishi ya tsayi da sallah don akwai alkawari da yarjejeniya tsakaninsa da Allah zai yi sallah ka koma ka samu yarka a zaune ba ta yi sallah ba ka gaya mata kin yi alkawari ma Allah za ki tsaye da sallah yana daga cikin salo da yake saurin fahimta yaro ya je ya yi abin da ba daidai ba ka ajiye shi ku tattauna wani babu abin da na ragar maka a rayuwa lafiyarka abincinka suturarka iliminka ka tuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a mun tambaya a kanka a ranar alkiyama ya za a yi nina maka abin da ya dace a rayuwa kai kuma kana abin da za ka sa ni a rigima bayan na mutu tunda dai za a mun hisabi a kanka me zai sa ba za ka yi sallah ba so kake Allah ya tsaye da ni ya tambaye me yasa baka sallah me na ragar maka a rayuwa da ba za ka yi abun da ya dace ba yana daga cikin yadda zai yi saurin fahimtar sakon da kake so ka gaya mishi kar ka nuna kai ne kake so ya yi ɗin ka nuna mishi hakki ne na mahaliccinsa ya yi wannan abun, zai yi wannan abun ko da bayan ranka ya bunayya إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في سكرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله yace mishi ka sani duk abin da ka aikata duk kankantan aikin na sharri ne ko na alkhairi Allah zai zo ma da kayan karanan alkiyama wala tusayyir khaddaka linnas yace mishi dana karka dinga kallon banza wa mutane wala tusayyir khaddaka linnas karka dinga karkata kuncinka kana ma mutane kallon banza yanzu ka san wani ko aiki yake a wani gida mai gadi ne ko mai ko direba ne ko mene duk irin waɗannan na ka samu 'ya'yan gidan suna mishi kallon walakantacce ne ba cikakken mutum ba ne yaro ƙarami zai zage shi yaro ƙar me yasa irin mu'amalar da iyayen suke ma shi kenan zai zo ya zagi direbansa a gaban ƙananan 'ya'yansa zai zagi direbansa a gaban 'yan mata 'ya'yansa 'yan mata a gabansa so da gobe ita ma za ta iya zuwa ta mai tsawa ya ce maɗansa karkai haka duk ni'ima da ka ganta duk girman ni'ima da ka ganta daga Allah take wa ma bikum min ni'imatin fa min Allah Allah ce duk abin da ka gani in ni'ima ce Allah ce ni nake bayarwa Allah kuma bayi zaɓa ya ce wadda yake kaza ne kaɗai za a bashi shi mutum bizat gudansa shi mutum a matsayinsa na mutum akwai daraja ta musamman da Allah ya mishi idan bai maka aiki yadda ya dace ba ka sallame shi ya tafi abunsa shari'a ba ta yarda ya cutar da kai ko ya tauye hakkokinka a cikin mu'amalar ku ba amma karka walakanta shi karka tozarta shi karka bar 'ya'yanka su walakanta shi wannan mutumin idan za su musguna mishi akwai abin da za su yi wannan abun idan bai yafe ba sai zan sanadiyar lalacewan 'ya'yanka yana daga cikin munanan addu'a da mutum zai maka ya ce maka Allah ya isa eh yana daga cikin addu'ar mai ƙarfi da mutum zai ma a rayuwa ka cutar da shi ya ce maka Allah ya isa daga inda ya ce Allah ya isa ya bar rigimar a hannun Allah wala tamshi fil ardi marhan yace mishi dana kar kuma ka dinga tafiya da takama a bayan ƙasa ya mai faɗa ya nusar da shi yaron ba fa wani laifi ya yi aka ajiye shi ba rayuwar ake nuna mishi idan za ka yi magana ya ce ka dinga rintsa muryarka karkar ka dinga ɗaga sautinka lokacin da kake magana domin ɗabi'a ne ta jaki allah bayi so mutum na magana yana hargowa yana hayaniya wannan wa'azuzzukan wa yaro fa aka yi wa wadda bai wuce shekara bakwai zuwa shekara goma ba abin ya faru ne a wani lokaci waɗansu shekaru ne dubbai da suka wuce abin ya faru baka tunanin akwai hikima da allah ya ɗauko labarin ya kawo mana a ƙur'ani? ai kaga an kawo mana ne domin mu ɗauki darasi mu kwaikwayi abin da ke cikin wannan zama da lukman ya yi da ɗansa hakkin 'ya'yanka ne a kanka su zama mutanen kirki hakkin 'ya'yanka ne a kanka su zama mutanen kirki hakkin 'ya'yanka ne a kanka mahaifiyarsu ta zama mutumiyar kirki hakkin 'ya'yanki ne a kanki mahaifinsu ya zama mutumin kirki yau ne da ka samu uwa ta zo tana magana da mijinta ta shirya wani ƙarya ko rashin gaskiya lokacin da take magana da mai gidantan 'ya'yanta suna zaune a gefe sun san abin da mama take gaya wa baba ƙarya ne wannan yaushe za ta ajiye waɗannan yaran ta ce musu mai ƙarya zai shiga wuta ba zai yiwu ba akwai uwar da take ajiye 'ya'yanta ta shirya rashin gaskiya da su akan mahaifinsu in babanku ya zo ku je ku ce mai kaza ita da su suka shirya wannan ha'incin wa mahaifinsu wannan uwan yaushe ta shirya ta zama uwa ta gari akan waɗannan yara to da yawa hatta kalmomi mafi muni a babin tarbiyya mafi muni shine ka sake ɗanka ya riski abunda zai bata mai tarbiyya ko gida ne na makwabta idan gidan ba tarbiyya matar gidan tana zage-zage da waɗansu abubuwa tana a ashar ka dinga barin 'ya'yanka suna shiga gidan to akwai yaron da zaka samu zagi zagi shi a bakin uwarsa ya fara ji idan wannan ya mata ba daidai ba ta zagi ubansa in wannan ya mata ba daidai ba ta zagi uwarsa in wannan ya mata ba daidai ba ta ce shege in wancan ta mata ba daidai ba ta ce yar iska su maimakon a ce a waje suka koyo ana tunanin a ɗauki mataki su a bakin mahaifiyarsu suka koyi zagi akwai wadda zai ɗura ma ɗansa ashar ashar na maguzawa ga wata tana shan mama a hannu yana dura ma yayanta ashar ko yana dura ma yatsa ashar ga 'ya'yansa ƙanana a cikin gida yana dura ma uwarsu ashar suna ji to idan aka samu irin waɗannan sakaci da muka ambata a babi na tarbiyya yaro duk shekarun da ya a duniya ya tafi gaban Allah da waɗannan laifuffuka kai uba da aka samu sakacinka za a nemo ka a maka tambaya akan wannan amma lokacin da kai abin da ya dace ka sauke dukkan hakkoki da suka dace kai duk abin da ya kamata a wajen mu'amalarka da 'ya'yanka to akan iya samun jarrabawa ka yi gabar shi kuma ya yamma to agun allah zai barantar da kai munanan ayyukansa ba za su shafe ka ba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 jan hankali da malaye mana akan wannan maudu'i baya buƙatan wani ƙarin haske baya buƙatan wani ta'aliki duk abin da ya kamata a tuna mana malam ya tuna mana kuma duk abin da ya kamata mu aikata domin tsira da sauke wannan mas'uliya mai girma malam ya nusar da mu abin da ya rage mana shine mai aiki jama'a kada mu zama irin mutanen da ake musu wa'azi a lokacin da ake wa'azin wa'azin ya ratsa zakatansu su ji cewa lalle akwai sakaci daga ɓangarensu su ji cewa lalle akwai bukatan su tashi su abin da ya kamata amma kuma a ƙarshen al'amari sai ga sun koma gidan jiya irin yadda mai ashariya take cewa idza kasara al'adha kan rawaizu aninta wa lam tanfa'aka duma mawaizu idan masu wa'azi suka kakkarya kibansu na wa'azi a zuciyanka sai kai kuka na zuci amma kuma bayan an gama wannan kuma wa'azin sai bai amfane ka ba an koma gida kuma an cigaba daga inda ka tsaya to wannan tashin hankali ne ba karami ba jama'a don Allah mai iya bakin kokarin mu ga mun yi aiki da wannan mafi yawan matsalolinmu za mu magance su muddin muka tsaya akan wannan nasihan nan kaɗai da malam ya mana mu yi tuntuntuni a kanta mu yi aiki da abin da malam ya ja hankalinmu a kai to insha Allahu ta'ala matsalolinmu kusan kaso hamsin ko fiye da haka za mu warware su muna fatan Allah ya saka wa malam da alkhairi mu kuma Allah ya ba mu ikon gyara kurakuranmu da sakacinmu don akwai sakaci jama'a akwai sakaci daga ɓangarenmu sosan gaske Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah kuma ya saka wa malam da alkhairi ya kara mishi karfin gwiwa Allah ya ƙara karɓan ayyukan malam ya kara tabbatar da ƙadaminsa akan wannan aiki na alkhairi za mu ba da dama na tambayoyi amma 'yan kaɗan saboda malam ya juma yana jawabi mu sauwaƙa wa malam ta yadda zai amsa tambayoyi ƙwara uku kaɗai sai mu rufe insha Allahu ta'ala da dan Allah tambaye kwara uku ɗaya nan ɗaya nan ɗaya nan to na farko ce nan na'am na'am mala bismillah to <laughs> alaikum salam rahmatullahi barkatu a dan uwa abin da yake magana shine inda za mu koma gida mu dubi yadda 'ya'yanmu suke mu'amala da wayoyinsu waɗanda yake hannayensu ya ce da za mu ga abubuwa wadda ya kamata mu fahimci akwai gyara a gabanmu wannan maganan gaskiya ne ko ba gaskiya ba hakki ne a kanka hakki ne a kanka ka san yaya yaranka suke rayuwa a wannan lokaci abinda da ya kamata ka yi nasiha ka yi nasiha abin ya kamata ka ja hankali ka ja hankali wato malam babban abin bakin ciki allah ya shirya da mu babban abin bakin ciki shine yanzu yadda kai wannan maganan za ka samu uba uba ko uwa yana da waya yana da 'ya'ya samari ko 'yan mata shi kansa uban bai iya kame kansa daga abin da bai dace a wayarsa ba shi fa ubansu don allah yaya wannan zai hana 'ya'yansa ƙaddara yaron da yake shekaru 17-18 bai gama mallakan hankalinsa ba yarinyar da take waɗannan shekarun tana bukatan wa zai mata jagora ya nuna mata to shi fa babansu shi fa babansu zai je ya buɗe wayarsa ya yi abin da ba daidai ba don allah waɗannan yara rayuwarsu ba ta cikin haɗari uwarsu da ta haife su uwarta ma ba ta iya kame kanta daga wayanta daga abin da bai dace ba to yanzu wannan yarinyar tana da wadda zai nusar da ita abin da bai dace ba muna da wani wayo ne na shirme ba haka sunnar allah yake ba wai kai ka ce za ka yi kuma ka ce wa ɗanka kar ya yi wannan ko a wasan kwaikwayo hauka ne kai da ka yi kuma ka ce mai kar yi kuma ka ɗauka wannan faɗan zai yi tasiri a zuciyarsa ko bai ga abin da kake yi ba Allah ya kifir mutumin banza ya yi kwarjini a idon bayin Allah Allah ya ki ka kaddara akwai waɗansu laifuffukanka da kake can ba wadda ya san kana yi amma wannan abun karya ne ka zo ka yi kwarjini a idon wani balle waɗanda hakkinsu ne a kai saboda haka matakin farko mu iyaye mu ji tsoron allah mu tuna cewa idan muka gyara mu masu renu, nan ne za mu fuskanci yaya za mu gyara abin da muke renu, amma in ka ɗauka kana da wayon da kai za ka je ka keɓe kanka ka yi ba daidai ba su kuma ka zo ka hana su su hannu to ka yaudari kanka saboda haka mu koma yadda malam ya faɗa mu duba wayoyinmu tsakani da allah kuma duk abin da ka ajiye a waya yana cikin hisabinka idan abun yana on air bai shafe ka ba amma kana downloading ɗinsa ka ajiye ya zama kayanka saboda haka wannan e gaba ce mai kyau da ya kamata tsakani da Allah in wannan abun da gaske muke tsakaninmu da Allah in da gaske ne tsakaninmu da Allah bari in mana wani ɗan tambihi sai ya zama kawai mun rufe kofofin tambayoyin saboda na huta wato shi Allah a tsarin Allah duk abin da kake so ya shigo cikin hidimarka wallahi baya shiga sai ya ga da gaske kake yi yan uwa mu fahimci wannan gabar da yawan mu da yawan mu sabon Allah kaga sabon Allah nan da yawa sabon Allah suna so su bari wallahi wani yana laifin da ya fi shekara goma yana tuba in ya yi bayi jin daɗi shi kansa yana so ya bari ya gagara bari kasan me yasa Allah bai shiga ciki ba saboda wallahi ba da gaske yake yi ba shi kuma Allah duk abin da ka nemi ya shiga sai kai ya ga da gaske kake yi kaji yana cewa fa la ya'lamanna Allahu alladhina sadaku wa la ya'lamanna al ka'idar sa kenan a hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man sa'ala Allah shahadata bisidikin duk wanda ya roki Allah shahada da gaske ballaga hullaku manazila shuhada Allah zai kai shi matsayin shahidai wa in mata ala firashi ko akan sa ya mutu kaga wannan da gasken iya abin da Allah ke bukata kenan ya ga kai da gaske kake yi da yawa mutanenmu suna neman alkhairi a gun Allah kuma na bayarwa bai iso kansu ba saboda ba da gaske suke neman abin ba da yawa mutanenmu suna neman tsari daga sharri ba su kubuta ba saboda ba da gaske suke yi ba lokacin da aka farlanta hijira wa musulmai sahabbai suka yi hijira suka tafi madina akwai wani daga cikin bayin allah da ya tashi daga baya ya kama hanya yana tafiya yana tafiya yana tafiya can tafiya ta yi nisa sai zazzabi ya rufe shi sai allah ya mai ajali ya mutu 'yan uwan shi sai suka ce ayya gashi hijirar wane ta zama cikakkiyar hijira ba Allah sai ce a'a wa man ya karuc min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi thumma yudrikuhu al-mautu waqa'a ajruhu ala Allah Allah ya ce ai duk wanda ya fita daga gidansa yana mai hijira zuwa ga Allah da manzonsa sai mutuwa ta riske shi a hanya Allah ya ce ladansa ya tabbata mutum ne aka ce ya yi tafiyan kilomita 400 sai ya fita daga gidansa ya yi sallama ya kama hanya ya yi tafiyan kilomita 150 sai ya mutu da gaske zai yi tafiyan ko da wasa ne da gaske to shi allah ko kilomita 50 ka ci in dai da gaske za ka tafi zai baka irin abin da ya ba waɗancan sai ka je yana inna bil madinati la masirtum masiran wala qata'tum wadiyan sai ce illa sharikukum fil ajri a wata riwaya habasuhumul udhur annabi yace akwai waɗansu mutane a madina su fa suna hanyar tabuka yace ba wani kwari da muka tsallake ko wani kwazazzabo da muka ƙetara face suna musharaka da mu a cikin ladan me yasa aka hada su a cikin ladan saboda da gaske uzuri ne hana su tafiya jama'a ni muna fahimta kaga wannan da gasken kaga wannan da gasken akwai wani bawan Allah annabi ya bada labarinsa hadisin bukhari da muslim dan ta'adda ne hularka idan ya gani ya ce ka bashi kana zai iya kashe mutum annabi ya bada labari sai da ya kashe mutane casa'in da tara amma duk lokacin da ya yi kisan sai hankalinsa ya tashi sai ya shiga nadama sai ya damu da ya yi kisa na 99 sai ya je samu wani bawan Allah mai ibada sai ya ce mishi ni fa abin da nake yana damuna idan na kashe mutane sai in shiga tashin hankali amma lokacin da na tunzura sai in je in kashe mutum kana ganin Allah zai yafe mun laifuffukan nan ya ce mishi a'a wannan laifi ai yayi yawa a ce Allah ya yafe su shi ma sai ya kashe shi ya cika ɗari sai ya sake komawa ya je ya samu wani malami ya ce mishi kai nifa wannan abun ya damin da ya karanta mishi kisar abun da yake faruwa sai malamin ya ce mishi ai ba a shiga tsakanin bayi da Allah ya ce Allah zai yafe ka zai yafe ka ya ce mishi amma fa wane wannan laifin zai yi wahala ka bari zai yi wahala ka bari saboda kana zaune ne a inda kake laifin kuma kana tare da abokan laifin kana rayuwa ne a inda ka saba laifin akwai wani gari a waje kaza inda za ka bar nan ka tafi can ka je ka zauna bayin Allah ne mutanen kirki za ka yi rayuwa nagartacciya kuma Allah zai karɓi tubanka sai ya koma gida je tattara kayansa ya fita a garin wadda ya bar garin da aka haife shi inda ya sani a rayuwa ya tinkari wani gari don ya tuba da gaske yake so ya tuba ko da wasa da gaske ne bai isa garin ba annabi ya bada labari ajali ya cin mishi karshe annabi ya ce mala'ikun rahama ne suka ɗauke shi wato shi da gasken nan mutum ne zai je ya yi zina wani ya yi mummunan catin da wata sai ya gama sai ya zo ya shiga nadama ya ji zai daina to yaya Allah zai taimake ka ka tuba bayan ga numbanta a wayanka ai ba da gaske kake yi ba ba zai yiwu ba idan da gaske kake so Allah ya shiga abun ka goge numbanta ka yi blocking dinta. duk hanyar da za ka yi alaka da ita wallahi Allah zai shigo don yanzu ya nuna da gaske ne amma kina so ki rabu da shi saboda mutumin banza ne kin yi sabin nambobinsa a wayanki ya yi da a yi Allah ya ce ke da gaske kina so ki tuba jama'a ni kun fahimta da yawa mutanen mu suna so su bar laifin amma Allah ya gaba da gaske suke yi ba wannan yasa bai shigo cikin sha'anin su ba duk wadda ka fahimci mutumiyar banza ne ka yi nesa da ita ta ko ta ina ka roki Allah ya shirye da kai wallahi zai raba ka da ita amma kullum kana tare da ita hotunanta suna wayanka numbobinta suna wayanka kuma ka je daki ka zauna ka yi kuka ka ce kana so ka tuba yaushe Allah zai shigo cikin sha'aninka saboda ba da gaske bane to shi Allah duk abin da kake so ka tinkare shi da abun yana so ya ga kai da gaske kake yi jama'a mun fahimta Allah ya muku albarka fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wannan lecture da hukumar gudanarwar wannan masallaci da mu ma'aikatan wannan masallaci mune wa malam godiya da ya samu lokaci ya zo ya zauna da mu har kusan awa ɗaya muna godiya kwarai allah ya mai da malam gida allah kuma ya biya shi allah saka da alheri mun gode kwarai mun gode madalla